ranar Laraba 4 ga watan Oktoba shekara ta 2023 kuna tare da sashen Hausa na Studio Kalangu ga labarun tare da Hawa Usman ga muhimman kanun su. An yi wata ganawa jiya tsakanin shugaban gwamnati Muhammad Lamin Zanna da masu fada a na kasar niger kan batun hukunce-hukuncen na kungiyar sai da yawo da kabawa ma ƙasar muna ta da ƙarin bayani. a nata bangaren al'ummar take ta na kokawa da hawa-hawan farashin cimaka suna kiran magabata kan su kama su ɗauki rahoton na musamman na wannan maraicen zai mai da hankali kan batun shige da fice na dabbobi daga wannan iyaka zuwa waccan a jihar zandar da fatan wani lahiya ga labarun kamar yadda suke shugaban gwamnati ali muhammad lamin zain ya gana jiya da sarakunan gargajiya da shugabannin addinai da kuma 'yan kungiyoyin fararen fulla wannan ganawar dai ya tawaka ne gaban masu gaban wasu ministoci da wasu mambobi na majalisar cnsp Firaminista ya sake dawowa kan batun kunce-kuncen na sai da yawo da suka taɓa rayuwar 'yan ƙasa ga baki ɗaya a fannoni daban-daban. Kari kaɗan daga cikin tsokacin da ya yi da abokan na Telesa da suka gutsuro mana. Dangance da abin da ya shafi Algeria muna ji abubuwan da suke wakana a bisa kafafen sadarwa na zamani. A lokacin da muka ji labarin sai ana maganar mu amince wanda ya sa gwamnati ta ce a'a ba wai don muna cikin mawayacin hali ne za a juya mu yadda ake so ba. Idan Algeria tana son kawo gudun mota domin fita cikin wannan rikici to muna iya zaunawa tsakaninmu da su ne mu amince. Za mu samar da hanyoyin mafita abin da ya shafi najeriya tun daga doso har zuwa shimfida tafkin chadi mun ga mutane da suka yi da fifi domin kin amincewa da kada a kawo wa Nijar harin soja. A gwamnatin Najeriya akwai mutanen da suke kokarin daddagula mana harakoki, amma ba mu yi ƙasa a gwiwa na ba su dama ba. A cikin gaggawa za mu samu hanyar fita cikin takunkumin da aka saka mana. A cikin wata wasiƙa da ta fitar jiya uku ga wannan watan, ma'aikatar kwastam ta bayyana cewar ƙasar Nijar ta soke batun fitar da iskan gas na girki GPL kwata-kwata zuwa ƙetare. Darakta General na ma'aikatar ta Duwan na Abdu ubandawaki Abu ubandawaki ya yi kiran ma'aikatan nashi kansu zuba ido sosai wajen kiyaye wannan ƙudurin dokar. Kada su yi sanyi a gwiwa kan barin dukkan wani sarandin da zai biyo baya da wannan al'amarin na ficewa da iskan gaskin na girki zuwa kasashen waje tun lokacin da aka rihe iyakokin ƙasar nigeria da wasu ƙasashen da ke cikin ƙungiyar yawo farashin kayan abincin masarufi ya ƙaru a wurare daban-daban gundumar taketa da ke jihar zandayar ma ba a barta a baya ba dalilin da ya sa kenan al'ummar yankin ke kira ga magabata su kama su ɗauki wajen sa ido kan fannin wato kudaden farashin da 'yan kasuwa suka ɗora ma kayayyaki gadi dai abin da suke shaida ma marwan usaini gaskiya mutane ana jaji ana kuka da yanayin yadda 'yan kasuwa suke tayar da kasuwancinsu so tari mutane he ga in an zo neman abin wannan tsohon ajiya ce gare shi amma idan ya ji wani su ya kara shi ma a lokacin na iya kara wanda mutum muna ji a sauran kasashe akwai wanda su abincin masu kasa suke tallafa mutane ya kamata su rage mana farashi da shinkafa saba'in gobe ya tara haka yake ta da ɗari yanzu ka san ɗari da arba'in baka da kilo guda baka ci in dai kana so ka ci kilo guda ɗari da arba'in arba'in zaka sai ta kawo batta ma ba tuwo barantana yana da wanda suka kai rai hudu an shiga uku da sha uku sha uku da rabi amma yanzu ishirin ba na abinci abinci su rage mai kuɗi. Gunduma Arlita da ke cikin jihar Agadez na fama da matsalar rashin tsaro da kuma sarandin man fetur. Wannan al'amarin da yana ce da hankulan al'umma da suka kira ga hukumomi na su kula sosai don shawo kan al'amarin kamar yadda suka bayyana ma mutare abdullahi abin da zan ce magabata na ganin arlit wanda suke kula da sekirite ta arlit su sa ido kwarai akan gidajen mai wanga wanda ke da kai cikin garin arziki saboda akwai abubuwa da yawa wanda idanunmu suna gwada mana ya kamata a ce su sun san da su an ce gwamnati ta bada izini ta ce kada mutum ya wuce biro guda ko biro biyu amma muna ganin akwai motoci da yawa wanda suke zuwa gidajen mai wanda za ga da tanunuwa da bidudu a jere ana cika ana tayar da su da babu dokar amma yanzu an azata ya kamata wanda suka azata su zanka bibiyar ta ba mutanen gari ba saboda kai mutanen gari in ka gani babu abin da za ka yi to game da shi wannan al'amari gaskiya wannan ƙasa ƙasan mu ce kuma wannan jaha jahan mu ce su wanda aka ba hakunci na gari ya kamata su sanya ido sosai don saboda abubuwan da muke gani suna faruwa cikin arlit ya wuce a ce wannan na mai sana'a ne ko ko wannan na mai neman kuɗi ne a'a ba wannan ba motocin nan da suke hita da mai ana cika musu bududuwa da mai da tanina da mai gaskiya ba wani sana'a ba ne ba suke da shi kusan bakin haure dubu biyu na kasashen yankin sahel ne hukumomin kasar algeria suka koro a cikinsu 276 yara ne kuma sun yi su garta ne a ranar lahadin da ta gabata wannan bakin hauren da mafi yawansu 'yan nijar ne su ne toga mafi karfi da ta samu karbuwa a kasar tun bayan juyin mulki da yau kan a ranar 26 ga watan jiya da ya shige a cewar suleiman na isaka na ma'aikatar kula da kariyar yara ta agadas bakin hauren na samun taimakon abinci da kuma ruwan sha masu tsabta kamar yadda ya shaida ma musamman Ayarin ya kumshi wajen mutane 1,800 ne maza da mata da yara. shine babban ayarin da muka karɓa tun abin da ya faru ranar 26 ga watan jiya. Ba 'yan Nijar kaɗai ne ba, amma akwai wasu 'yan ƙasashe da OEM take ɗaukar nauyinsu. Amma mafi yawan galibin ayarin sun kumshi 'yan Nijar ne. Sana a sashen kula da yara, mun fi kula da yara a cikin wannan ayari akwai yara 276 da suka zo su ne wanda suka zo babu wanda yake tare da su a cikin su maza 46 mata 44 motoci ne suke kawo su har zuwa agades kulawar da ake musu shine ana ba su abinci da kuma ruwa wata tawaga ta ma'aikatar sadarwa a bangaren tsarin da ke kula da yaƙi da cutar kanjamau da kuma ciwon anta da sauran cututtuka wanda ake ɗauka ta hanyar saduwa ta gudanar da wani zaman taro jiya uku ga wannan watan a babban asibitin filinge inda magabata da malaman jiya da dama suka halarta uwar gidan isa bibata shugabar tawagar tama abdullahi bagasa karin haske Euh, Abin da ya sa muka tsara wannan ayyukan wayar da kai saboda an lura da har yanzu nuna bambanci yana kawo cikas wajen kokowa da cutar kanjamau. Shi yasa muka ce bari mu shiga cikin dukkanin jihohin kasar Nijar domin wayar da kawunan waɗannan jagororin. Tunda muna so mu ga bayan wannan annobar ta kanjamau. Nan zuwa shekara ta talatin Jama'a ba sa son su zo a gwada su saboda kar su fada cikin halin kyama ko kuma a nuna musu bambanci kenan wannan gwagwarmaya ce da ta shafi kowa yanda kuma ya kamata a yaƙi wannan halayyar ta kyama akwai ka'idodin doka tunda babu wanda ya isa ja da doka idan mutum ya nuna wani halin kyama ko bambanci to akwai hukunci da zai biyo baya wannan ita ce manufar wato a samu a rage halin nuna bambanci da masu ɗauke da cutar kanjamau ke fuskanta a jihar rifa rigingimu da ke na tsakanin manoma da makiyaya wani lokacin suka rikidewa har ma su kai ga kisan kai musamman ma a wannan lokacin na kaka a cikin wata ganawa da suka yi ta canza miyau tsakanin sarakan gargajiya na yankin kan tukaka ne za shawo kan wannan al'amarin mai martaba sarkin kantin kimenu suruwa kacalla abdu gasu kacillo ya yi tsokaci a kai kamar yadda mena abdullahi ya haɗo mana yanzu tace tace kulan ya yi kamari inda har ga gani ana cewa yanzu an fara samun mutuwan rayuka ko kuma an soki wannan da kibiya ko an soki wannan da wuka wannan gaskiya ba yi bane kasan nan kowa da kowa babu wanda zai ce ba zai karu da wani ba yau manomin bai yiwa ya ce zai zamna ba tare da makiyayi ba makiyayin kuma bai yiwa ya ce zai zamna ba tare da manomi ba kai in ma ka dauka yau sai ka gani masu yin kiwo masu suna noman ko masu noman suna kiwo don ya zama shani'an kowa ne bai kamata ba a ce yau saka tsakanin al'umma cikinsu a ce an yi wani fada bisa albarkatun nan na kasa in ma ciyawa ne in ma gona ne in mini ne bai kamata ba tunda akwai tsari da dama wanda da a galgajiyance abubuwan kowa yanda ya zamna kaga an kai manomi ne in mai kiwo ya zo ba zai kare dabbobin shi ba za su shiga ba in ka kare yanzu in ka bari karmamin su ma su yi amfani da shi don abubuwan duka akwai lokacin shi jiya uku ga watan oktoba shekara uku al'umma garin agadas ta gudanar da sallar gargajiya da addini cewa datan dai wadda ke zuwa daidai da ne da zagayowar bikin sunan mazan allah sallallahu alaihi wasallam mai martaba sarkin abzin alhaji umar ibrahim umaru ya bayyana ma musamman tarihin wannan sallar Eh, sallar Tande tana zuwa ne a satin da ke bi na zagayowar haihuwa Annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam. A takaice rana ce ta bikin haihuwar Annabi, inda Agadastawa suka ɗauki wannan sallar a ranar da kuma jajibirin haihuwarsa. Sun jiya malamai suna ta karatu da zikiri. A cikin tsarin yau ranar yanka ce na bikin tun karfe bakwai na safe suna fara karatu har lokacin zuwan hukumomi domin yanke rago. Wannan shine ma'anar Tande. Da maraice ana ci gaba da shagulan bikin tare da sarki sallatan da mata suna fitowa da rumzawa za su gwada al'adarsu. A mataki na ƙarshe sarkin fawa zai rufe filin tare da rawa sai sultan ya koma a fadarsa. ana ci gaba da gudanar da tankaɗe da rairaye na wasan ƙwallon ƙafa na ɗaukan kofin duniya na gasar mata masu ƙasa da shekaru 20 cewa da uvm da za ta wakana a Colombia shekara ta 2024. Tawagar 'yan wasan na kasar niger za ta kara da 'yan Guinea Conakry a wasan farko a ranar 12 ga wannan watan a hilin wasa na kunci birnin Yamai. Wasan na gaba za ya wakana a ranar 15 ga wannan watan na Oktoba. a dalilin haka 'yan matan za su yi wasan cikin gida da 'yan samari na mai na masu kasa da shekaru goma sha bakwai a cikin tsarin na shirye-shiryen tunkarar wasan na fidda gwani a fannin tankaɗe da arerayen. yanzu sai rahoton na musamman. Al'amarin shige da fice na dabbobi kan iyakoki na wakana wurare daban-daban kuma ya shahi makiyaya na cikin gida da na kasashe makwabta. Duk da ƙoƙarin da ake yi na daidaita shi, lamarin na tattare da matsaloli da dama da suka hada da filayen dabbobi ke hutawa da kuma hanyoyin burtale domin sanin takamaimai inda aka kwana kan wannan batun sannan fudi ahmed ya yi fira da ibrahim ladu musa na kungiyar finan dabbo ta zandar ga kuma abin da yake cewa cikin yankin zandar akwai hanyoyi da dama na shige da ficen makiyaya akwai hanyar da ke tashi daga gure har zuwa zandar da ke ci gaba har maradi da najeriya akwai wata hanya da ke tasowa daga kazoye zuwa ta kaya ta sabka zuwa muwa da hanyar wame da kusa da kuma yake zuwa wajen damargu akwai kuma wani ayari da ke fita daga damargu da ke haɗewa wajen gawuna tsakanin arunguza da gawuna domin fara tafiyar tare ko akwai makiyayan da ke watsa kasashen ƙetare kamar Najeriya ko Chadi? Haka ne sosai akwai mu da ke ratsa Najeriya, akwai ma waɗanda 'yan Nijar ne a yanzu suna Afirka ta tsakiya. Bisa la'akari da matsalar tsaro da ake fuskanta a Najeriya, makiyayan Nijar suna tsayawa a Nijar, kuma akwai na Najeriya da yanzu haka suke cikin jihar Zandar, musamman ma Fulani da ke da fararen shanu da bakuloji. To ko akwai wasu dokoki da suka shafi shige da fitan makiyaya. Akwai dokoki da ke tsara shawagin makiyaya tashar bincike ta bangaren iyakokin ƙasashe daban-daban takardar allura akwai kuma takardar garke da ke bayani kan adadin shanu akwai masu muguwa aniya da ke satar dabbobi domin ratsa iyakoki gwamnati tana ɗaukar nauyin dukkan abubuwa da ake bukata domin komi ya gudana cikin yanayi mai kyau. A cikin abin da ya shafi shige da fitan makiyaya akwai wajajen da ake ce ma fi filayen hutu ko akwai waɗannan filayen akan hanyoyin da makiyaya ke bi gaskiya babu su idan kuka baro gidigir sai kun zo har zuwa kusan hamdara domin samun wani filin kiwo yana wuce kilomita 40 sai ka zo kusa da murya kuma nan wuraren ɗibar ƙasa ne filin kiwo an mamaye shi babu wajen shirkiya gaskiya gidaje da karuka suka kakace wurin a nan zandar ko akwai wasu matsaloli dangane da wannan shiga shige da fitan dabbobi. Game da shawagen dabbobi akwai matsaloli musamman ma wajen saukar dabbobi akwai kuma matsalar ruwa kuma cikin yankin zandar babban matsalar da ta fi ɗaukar hankali tana tsakanin gidimuni da zandar matsala ta biyu ita ce tsakanin langiwa zuwa bakin birci cikin damargu. To ya zancen cuɗayya wajen amfani da albarkatun kiwo. To game da rarraba albarkatun kiwo babu wasu matsaloli sosai. madalla nan da muka zo ƙarshen labarin na wannan lokaci mu huta lahiya.